السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيغفر كراتم وتريد من سنن الترمذي قال أبو عيسى الترمذي رحمه باب ما جاء في الوضوء ومرتين wannan babi ne ke da karantar da mu wato bayani na yin alwala wanke gabbai sau ɗaya da kuma bibiyu da wanke wasu uku wani kawo hadisi daga isnadinsa zuwa ismail dan musa wato har zuwa abi ja'far yake cewa wato sabit dan abi sofiya shine yake cewa ulturi abi ja'far na ce da abi ja'far ina tambayarsa haddasa saka jabir shin jabir ya labarta maka ne ya zantar maka ne hadisi cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam tawadda'a marratan marra manzo alaihi salatu wa salam yayi alwala ya wanke gaban sa so daya inda ake wankewa sau uku uku nan wani lokacin ya wanke sau daya ya wadatu da wannan sannan wa marratayn marratayn ya kuma wankewa sau biyu ba daddaya ba wa talatan talatan hakan nan sau uku uku a lokuta daban-daban wani lokacin ya wanke kowace gaba da ake wankewa sau ɗaya wani lokacin ya wanke kowace gaba sau biyu wani lokacin ya wanke kowace gaba sau uku uku shin jazir shi ne ya zantar maka wato ana tambayan abu ja'far kenan qala ya ce i eh, jabir shi ya gaya ne wannan hadisin ibn majah ya kawo shi a cikin sunan nashi al'allama ya ce hadisi ne da'ifi akwai rauni a isnadinsa kuma wannan hadisin malam yake cewa kamar haka abu isa ya ce wa haza hadisun a sako min hadisin shirik wannan ya fi hadisin shirik ɗin inganci wajen isnadi amma shi din ma akwai rauni saboda haka za mu yi aiki da wanda muka karanta na baya wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala ya wanke wani wurin sau ɗaya wani wurin sau biyu sau uku a yi aiki da wanda ya inganta wannan za a yi aiki da shi saboda ingancin wancan hadisin amma ba don shi karan kanshi ba wannan hadisin kuma mara yake cewa a babin ma ja a fi man ya a ba'da zo'ihi marwatsayi wa ba'dahu salata to wanda na farko din da muka karanta wato mutum ya fara wanke fuska ma ya wanke sau ɗaya hannaye ma sau ɗaya kafafuwa ma sau daɗaya amma wannan yana karantar da cewa za ka iya kai alwala ka wanke wata gaba sau uku wata gaban ma sau biyu ba sai lalle ka tafi a bai ɗaya ba zai yi ka wanke gefen dama sau biyu ko sau uku na hagu ya zama sau biyu wajen kafa haka gwagwarin yadda muka faɗa cewa yanayin ruwan da za ka yi amfani da shi wajen karancinsa ko kuma lokacin kana sauri kana so ka yi alwala ka yi sallah ko wani abu mai kama da haka mutum yana so ya idar da sauri ba kamar wanda yana da wani lokaci ba mala ya kan hadisi daga muhammad dan abi umar ya dangana shi zuwa ga abdullahi dan zaibu yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam tawadda wanda kira da mutum Allah su tabbata a gare shi yayi alwala fa ghassala wajhahu thalathan ya wanke fuskansa sau uku wa ghasala yadayhi marratayn marratayn sai ya wanke wato hannayensa sau biyu ba uku ba wa masaha bi ra'sihi sai ya shafa kansa dama shafan kai sau ɗaya ake yi wa ghasala rijlaihi marratayn ya wanke kafafuwansa sau biyu abu isa ya ce hada hadisin hasanun sahih wannan hadisi ne mai kyau kuma hadisi ne mai inganci kamar yadda imam bukhari da muslim sun rawaito shi Aka imamu abu dawuda da imamu nasa'i da bin maja imamu malik ya kawo shi a cikin littafin samuwa wannan kamar hadisin usman ne wannan shi nan gaba za a karanta shi malam ke cewa babu ma ja fi wudu'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kaifa kana alwalan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ya kasance ya yake yi wannan kuma a jumlance kowane sahabi yakan rawaito abin da ya gani ana yi to nan kuma malam ya kawo hadisi daga hannas ya dangana zuwa ga wato abi hayya qala yace ra'aytu aliyan tawadda naga ali dan abi talib radiyallahu anhu yi alwala fa ghassala kaffayhi sai wanke tafin hannayensa hatta an ma har sai ya tsaftace su thumma magmada salasa sannan ya kurkura bakinsa sau uku wasan shaka salasa sannan ya face sau uku istinshaf shine wato shekaru a hanci da kuma facewa ya ambaci ɗaya ne dole idan mutum ya sheka zai face wani lokacin kuma facewa ake kawo za a ce wasu salata ba wai haka kawai yake facewa ba sai da ya shekaru a hanci sannan ya face wa gasa da wajen hagu salata ya wanke fuskansa kuma sau uku wa zira'aihi talata ya wanke zira'insa guda biyu shi masa uku wa masa ajraqtihi marra ya tafi kansa sau daya thumma ghassala qadamayhi ila al-ka'bayn sannan sai ya wanke kafafuwansa zuwa idan sawo anan bai ce salatan ba don wani lokacin mutum zai wanke sau uku bai ishe shi ba wani lokacin kuma in abu tare zai dinga zubawa ne ba tare da ya kirga sau nawa yake zubawa ba ثم قام فأخذ فضل طهوره سيتاشي علي بن أبي طالب كان سيتاشي يدعو كلا قوان روان دي الولاء فشربه سيشارون وهو قائم على لينا ثم قال سيتاشي أحببت أن أريكم كيف كان طهور النبي صلى الله عليه وسلم ناصني إنونا مكو يا يا تلك النبي صلى الله عليه وسلم ya alwalarsa take shine na nuna muku to annabi yi haka alaihi salatu wassalam bayan alwalan kuma ya sha ruwan amma shan ruwa a nan ba kamar shi alwalan ba alwalan ibada ta wuce sai an yi ta kafin a shiga sallah amma shan ruwan ya dangana ne ga bukata don a sauran hadisin ba an bata mana shan ruwan ba sai a nan kenan ba kullum bane mutum zai sha wani lokacin mutum zai yi alwala yana bukatar ya sha ruwan sai ya dauka ya sha in ba ka bukata kuma sai ka bashi wannan hadisi kuma da abu isa ya ce a babin nan akwai hadisin usman da abdullahi bin zaid bin Abba da kuma abdullahi bin amr da kuma aisha dukkan su daga mazo sallallahu alaihi wasallam duk sun rawaito irin wannan ruwaya a ruwayar usman bin affan radiyallahu anhu shi kuma yace da annabi ya idar da alwala sai ya ce duk wanda ya yi alwara irin yadda na yi din nan sai ya tashi ya yi sallar raka a biyu bai zantar da kansa wani abu ba bai hirar duniya ba wannan mutumin an gafarta masa saboda haka wannan hadisan kenan duk sun zo a babi daya ma'ana wannan yana karfafa wannan wancan yana karfafa wannan amma wancan ya fi wannan inganci a wannan isnadi malam ke cewa daga ba. da hanna dukkan su suka rawaito hadisin suka dangana shi zuwa ga wato hadisin abi hayya da muka ambata illa anna abda khairin qala a isnadi akwai wanda ake ci da shi abda khairin shi kuma yace kana idza faraga min tuhurihi ya kasance idan ya fita daga karkin zamana in ya idar da alwalansa aqada min fadli tuhurihi bi kaffihi fa sharibahu zai dauka daga ruwan alwalan a tafinsa ya sha wancan kawai da ya yi alwalan sai ya tashi ya sha a abuta ne ya tsora a bakinsa a kwano ne ya tsora a bakinsa ko a kwarya amma wannan sai ya fayyace cewa idan da ya idar da alwalan sai ya ɗauki ruwan a tafinsa sai ya sha kenan ko a buɗe ne sai ya sa ya ɗiba in kuma a rufe ne ya karkata ya zuba a tafinsa ya sha haka annabi alaihi salatu wassalam suka ga yayi wannan hadisin kamar yadda muka ji malam yake cewa wato hadisi ne wanda an rawaito shi ta hanyar eh, ali ruwaya ta daga abu ishaq da alhamadani da abu hayya da abdu khair wanda muka ambata zuwa ga ali bin abi talib radiyallahu anhu a wajen hadisin ali bin abi talib radiyallahu anhu da wajen alwalan malam yake wannan hadisi ne hasanun sahih hadisi ne mai kyau kuma yana da inganci Allah ya dace da mu ga shirin manzo sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi